masoya da suke faɗin najeriya to ku kasance tare da ni a rushin masoya tv masu gabatar da ku da shirye-shirye masu nishaɗi to kai yanzu ma lawan abinda nake so a tambaye ka <laughs> eh. kana kallon ruhin masoya tv kenan ka san ruhin masoya tv tasha ce wadda ake yin al'amura wanda suka shafi fina-finai na soyayya series da waƙoƙi na turawa da waƙoƙin na 'yan najeriya fi duk kana kallon wannan ni kwa yake kallo sabe ina gaya maka eh. darakta eh. rushin masoya tv eh. Allah daga lokacin da aka ce mun kayan yayi ko ban iya zuwa to yanzu abin da ya kamata ka tashi saboda wannan tasha mai farin jini ta ruyin masoya ta Allah yi tashi wa ya kamata ka tashi yi ka tashi e eh wasu eh, ka kwaso shi Allah ah yawa kaga eh, ka kwaso ce fi mutanen duniya sun san cewa lalle lalle kana tare da biyu eh. ko ba ga wai da ta eh eh eh haka yake ruhin masoya tv ɗaya tankas da goma don haka jama'a ku yi tururuwa domin kallon wannan gidan tv domin kashe kwarkwatar idanuwanku cikin wani sabon shiri da za su fara sako muku shi mai suna mun saba da juna ni dan azumi baba sai ɗaya yan gurasa ni ne marubucin labarin kuma dai kun sani an daɗe ana yi kuma na san da akwai mabukata don haka ku biyo mu dai ku ga mun saba da juna soyayya ce tsantsa sannan kuma da kalamai masu ratsa zukata sai kira da 'yan uwana kuma masoyana da ku ci gaba da kallon tashan nan taku mai farin jini wato kana sa ido ko kana son ka yadda ake sa ido ko kana so a koya maka yadda ake sa ido <laughs> to na tare da ku ɗari bisa ɗari masoyana ina shirin 'yan sa ido ko kuma 'yan sa ido ma ce muku shirin nan da g25 tv suke kawo muku a kowane lokaci ko kowane sati ya samu ƙarin buɗewa ko kuma ce ya samu ƙarin zango ko kuma ƙarin tsawo daga minti biyar ya koma minti goma sha biyar <laughs> kana son ka ga yadda ake sa ido ko kana son ka koyi sa ido ko kana son ka ringa kallon yadda ake kitimurmura sa ido to ka shiga G25 TV domin kallon wannan hiri na tsan sa ido <laughs> ya kara dogon zango daga minti biyar ya tafi minti goma sha biyar baran sa ido <laughs> kasance saboda jin daɗi da walwala da ƙara wa soyayya don ƙwandamanci kun san mu rayuwar nan da soyayya ta gina mu kuma akan soyayya muka zo duniya kuma har yanzu muna son manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne jagoran mu to wannan bangare kuma na soyayya ƙara wa dubayya daɗi ku kasance da ruhin masoya tv shi na ruhin masoya tv shine in baka iya zance da budurwarka ba za ka koyi <laughs> yadda za ka ɗara budurwa za ka sa ta a lungu ka ringa kaya mata kalamai har zuciyar ta shi ni ma rushin masoya tv ina ɗaya daga cikin wanda nake ƙara kwas domin jin daɗi domin walwala domin shakatawa kuma da ƙara min loga zuwa tankara bazawara ko ba <laughs> rushin masoya tv ta mu ce ta ku ce masoya ina tare da ku ɗari bisa ɗari <laughs> da za ki zauna mijina ba kunya ba tsoron Allah ki bar mijina idan da zuwa ne ki to ba ma ki na matarsa ba saboda bar rashin tsoron Allah irin naki ko bar kwantar da hankali me kike ci na maka na zuba me wannan daga jijiyar wuya me zafi haka mijinki fa abokin mijina ne dan ya zo gidana ya ci tuwo sai kuma ya zama laifi ya zama laifi ko ko ni na mijin ya je gidanki ya zama laifi ni ba ce zo miji ni da ke ta kawo miji na ma abinci kika fi ni iya salamu alaikum wanda ya zafi haka ne ta zo tana barata ta ko wani wai mijinta yana zuwa cin tuwo wai gidan gidan da yana ita ba ita ma mace ce ba da haɗi ai ya zuwa cin wani gidan Allah duk ku kwanta yanzu dai kin ja kin je na san abin da yake kai alhaji Zubairu gidanka cin abinci wannan shine sir <laughs> kin gashi eh garin masara ana yin biski ana yin tuwo to wannan abu mai sauƙi da ya yi kaɗan eh, amma yanzu an kawo shi da yawa ya wadata saboda haka ke ma idan ya dawo eh. to ne ya lalubo mutu wannan shi ne sirri Yawwa. Ai ban sani ba hajiya. Kai da kin zo da sanyin da karanto ai shine. Yawwa an kan Yawwa gode kawai ki je. hanyar sai kaki da kike yi ko kuma ina ni na za ka yi ba ba mu da abin da za mu tuka an jima garin masarar da kowa shi ne tuka da ina garin mu ya kare kwana biyu a ce ya kare wannan ai ba na bane kai ka in aka yi ci wannan an a dinga cire musu wannan haƙƙin kuma shigowa suke garin biskin nan da ka siyo wallahi tun daga ba ka taɓa kansa ba. a ga Oh, ah, na gani. Nancy Grace, ko? masara. kyau da lafiya da

wancan shekarar jiya a kwana biyu ya ƙare wannan wani irin almubazzaranci ba almubazzaranci ba ne kai ba ne a dinga ba makota ana fitar da haƙƙin makota ba shi yasa in ne nake miƙa Su wallahi da ka san wannan tun da kake siyo gari ka taɓa siyo gari ne da yaɗa wannan garin gaskiya ba gaskiya malam ni irin shi na da wannan ne ma abin da kuma ka kuma cuta kakka manta ka gan shi sai ka tafi da buhun sai ka samu wani gashi. Wani oh! ah, ma muke da da da an gama yanzu zan je mana fa da yawa kowa sai zuwa yake a sa mai tuwon a sa mai tuwon ba daji a zuwa an gama amin ne da shi jina na zama mutum to kuma masoya suke faɗin Najeriya to ku kasance tare da ni a rushin masoya masu gabatar da ku da shirye-shirye masu nishadi to kai yanzu ma lawan abinda nake so a tambaye ka eh. kana kallon ruhin masoya tv kenan ka san ruhin masoya tv tasha ce wadda ake yin al'amura wanda suka shafi fina-finai na soyayya series da waƙoƙi na turawa da waƙoƙin na 'yan najeriya fim duk kana kallon wannan? ni kwa yake kallo sabe ina ina gaya maka eh. darakta eh. rushin masoya tv eh. Allah daga lokacin da aka ce mun tayin yayi ko kallon ban yi to yanzu abin da ya kamata ka tashi saboda wannan tasha mai farin jini ta ruyin masoya ta Allah yi tashi wa ya kamata ka tashi yi ka tashi eh emotion eh ka kwaso shi Allah ah. yawa kaga ka kwaso ce fi mutanen duniya sun san cewa lalle kana tare da ni có ba người nào đó